واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ina na da alami a arzikin gobe wuce yin Ramadan. Ikira a nabi sallallahu alaihi wasallam ya kowace ya kowace ya ci mutum. Insha Allah, ya yi da mace kunna na barka wani katani ne katin Allah ta barka ta halabu ita jikin karatu a alkur'an karim da coci waka ita karatu ne suratul hudu su wani dikini ayayen shi cuce tuyo gutota ne cina Allah tabaraka wa ta'ala din shara mai tattu ya annabi Musa da Fir'aun ne zuwa Iba tulayin zuba bane kiki na nan Allah tabaraka wa ta'ala lawi kilille a ebifin na ya da ji kafirci na ebifin wani abada ebifin wani bibin nan a ci gaɗin ma jikin mm, aljanna ya da na su kuma ka allah kiyama bai imani da tukuri na jikin na ya da gaji jikin yawon gbigben nan ale karkashi aya guba ba otu ne ba karatu ne cikin wani a jinsin na cina al'afisun da kafin la'aikata hadisin sai buhari da muslim na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gaga e fonci na lai gaba ya aljanna ya mumini ji a ta labi biyu gaba aya kafiri ji na yuta bil mauti a dabi a da ajali foga a dabi fi surati kafshin da nanji karo amlah nanji karo na mai biyi mo ko tawi na da lankan yi ko dai gyara fa yuzbahu bai da wan nar a ci mana a ranar nanji karo wuce zo tsakanin aljanna da sun wani يقال يا آل الجنة kan be a gabe gima aljanna ji gaya gima aljanna ji wo khuludun hukunce bifi aljanna bai gagen nan fala mota cucu da a wani da cucu cewa cewa ne wa ya alan na ya yi gimi da ji wo khuludun hukunce bifi mini nan wai gagen nan fala mota cucu da gobe kamar su kuma لا يموت فيها ولا يحيا دوبا في وداننا أزابنا بيجودين وقاتنا لا يموت واتشع ولا يحيا وما جرى وما من شع ولي وتوتوك وعذابا ويجي بويو manaka to azaba tubata a cikin fitinan ka na ai daga ta yana ka baci bani wazo amma ba mai kiyamu makke da hadisai su yi ma muslim ya yi ba a gaban mai gina aljanna zai ga inda lakum an ta'ishu so kula ta tabbata ya ga ungunci ya da fi leji fi aljanna fi gima fala ta mutu ya tubiya abada wa inda lakum an tashubbu hukunci ya ga ya fi sabar fusa falata da mu ya kuku biya wadda tutu ne mai kukan wadda lakum an ta su su kwa hukunci ba ya gaga ya fi ji lafiya bi ma'ana wato ya rabi lafiya na ka kwace da mina da jannan falata su ya ta yi biya ana bada wadda lakum an ta mu ma hukunci lafi tabbata ya gaya da fi wa mafi alijannan falata ba su ya ne ne wala na ya ara bada a e e ne ga fuska na zuwa ya bambanci na da ma da jinna da yayi shi na da mai shi yanzu na ga ga ga ko ko tupata ko ne mu tupata na a ji daga da ma ga lafiya a ci ga kabota da malabiya wadda ga ta ya baru bota ku kwani ko ne mana biya a ci ga ba na wa mai da tupata na rashin lafiya da Allah dami mi kenan so wani ji bata da mina aljanna ba rashin lafiya da ba ikuku da ba ajali da ba wala yi rindon da ba emu yo da so kuma yi so insha Allah karatun ya na kinan na ayayan a shi cuce tuwo mutuwa ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقفي في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ لَهُ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَرْمُوسٍ Allah tabaraka wa ta'ala ya dole da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fala ta ku Annabi gafe fi minati da mun yake ba ke zo min ma ya gudu a wulayen mushrikin nan ne mun ma ku ci gane ne mun ka ci shakka abu ma igiyo ma ya budu na yana na nan fiya illa kama ya budu a e, e, bawon eru eti ba da shirkin nan da kwaji ji shi da ya jiwa tunanin da a ce yi bauta ku ci ganin da mu shi gani nin kabla ba shi da ba tojo wani so kuma na halin mu wanda kwaji ji a zaba ni da da ya to a can da makaji su ma yana ba na gada wani lele yi sɔkò yi ka yi kɔsɛ la do yɛrɛ fɔ ne yà azaba ni ko tsi do o de ni ka yi kɔsɛ la yɛrɛ azaba ko kuti na ŋu na ima si o kɔsɛ ma ko suma ta yi ndo do kemi ya yɛ gaba azaba bɛ yà ugu yà ni wuti ma da la. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه Wa lau lai, kada in ma tuni saba, fati min mu a bi kalaku, dai a ba yi na hamu wayan na Kitaba, lalle yi tauri a Musa, a yi tafiya a taura, faɗu ne lanu da ala littafin na ya da anu da musu ya na faktuli ba fi a ce da ya bayan tubu a ce da ya bayan hukunci a taura na ta littafin wani gaskiya a imanin jibiru na ta ga a ga ya ce a ce da gani biyu a ce so kemgbe dai hukuncin kurani yi nan a ci goyi to ciwo littafin da ala shi adena bebeyin jamaa ju gbogbo gbogbo àwọn pátá ẹ mia fil mia àgbà pátá agùntí láyé pátá rẹ ẹsìkí adẹ́nà à ọdẹ adẹ́ta ní jìgá ayé máa ní jìnnà ọmọ adẹ́ta ní jìgá ajé ẹ̀dá náà so ina ká bí àkùrá ní iná náà lánàá títí bá jẹ́ máa ní gbìyànjú ló ti gẹ̀yẹ́ kaya ó tì máa lọ́wọ́ tó kùrá náà wọ́n lọ́wọ́ kibo kalma gaya kawai na shi zo daga kwai coco muna don musu kwa fata za baya ɗan zanagar daga wuce ya daga littafin ya nawa fata za bayu yan maga daga wani ma ni jibi littafin wani ya fata bai ka bai yi ga da ɗora kafu ya fo kiya mai bi kibo alkawali ni na wuji shi zo na aina ku zai abai nau nga hukunci ba tsakanin abuwa ne ube gaba da khairu la da na ji jimani bi littafin ne na kuma ga gaba da la da na ji ga ne wani amma ni kawai ni na shi daga kun wani wallan wa ya gudu ya chale na ga ko pa ta na ga da littafi so ko ko ko ga wuri waya pa ta dai so ko ga wayin nan lalle da ga ne fi Allah at-taura ga zamanana la fi shakkin afada <clears throat> min shakka min wayatla mariya at-taura ga muribi na cha da mini ya kelo kejo wana kusa kalmar ni gayo ene la zai ji kelo kejo na ngai muribi wala ji gagai wala so kuma ga wani hada na go yeso kuma ga ino kemma dai hukunci a taura ina ga hukunci a alqur'ani da zani ji ke da gan duniya na afi da mini shakka ete qur'ani ji gagai ga so kuma ga na go kashi وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير طب آية أن الله تبارك وتعالى قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم لن نندوندو أي ndon do mina alita na zuwa jina nin don do a aluma na zuwa ji shi na, wa inna kullan lamma na yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum musu ko ga ya kushe ladan to cewa na ga ya kushe ladan e gaban ya tuna ga lona daga na wale gaba dede kuci da hatu daga ji wangi na wale gaba wangi mu jine <clears throat> mazi gaba wannan kira jitacci wake cikin kutana kira ibn kafir da imam nafi a tare wa in kullan lama wa in kullan lama an yi da haffafa min al-fakila ka ga ma lama ba ga gallan ma ki ne junubin ilamu da galla ma ga da habaru in abin ya yi inna in muhaffafa la muhaggadu la mutarkib so noga ga gaga la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum man ga lamu da dabago na lamu ya kasan kuci su kwe zo e ba ta kabiru ke zo gaga wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum fi gairu qur'an so kuti shi da bula bola mai kasa mai dana etiyan fassara no <clears throat> man shiga ma na damin yan lama na waje zaida wakati kake ne na fassara bin yana ne zaidi lawan yinu nafiya wula zaida wa in kullal lama eh ndon da mina alitta gajo mina alumma gana shi zona sai na ijikuti benin gwayin ya toci yawon waya kushe lada ya gaba ta hajiya na wani allu gagan ɗauku ga koya waki bai wani ma haji kiyo zaida to amma da kira abu amrin da alkisa bai a kubu a yaguna eguba in mufakkala a daga wa inna kullan lama wa inna kullan lama anu da ya shadda sannan kan kagayin jima'a cikin Allah mu yi lama a tubi nan ne mu da lama wani wuce mu ba, ala shadda ya wa inna kullan lama kira na ganin kai ga yawa fara ga wa in kullan lama na abin niyo ya baki bo to ba na ji takfifin na na to ba na ji tajdidi yin na na guba ba da wado to daga a hukunciyar imanu ji a yi su ma ya nasbu ga mai kullaye so ma na kira amma kira ta ci da mai kira ya ibn amir da hamza da hafsu shi gobe da ba a su nuna ga yi ta ne da nan ga man bayan yau kyawai ba na an zuwa inna kullan lamma wani ya inna ya shadda wani mana da lamona ya shadda mai jiga asali ga naurai gaga wa inna kullum lamimma laiwafiyan nan wa inna kullum lamimma laiwafiyan nan a cigan nima na da dana <clears throat> asali da wani kyajin min nana na ga wuje ma'anayin ma a to min na wuje ma'anayin ma na na wuje ma'anayin man na ga min ma na ma na na ga ma'anayin man ala ya mu irin kemna dai gabato ne ga ga kuliyar kuliyar yau da kafiru la abudu ma ta budu ga manuyin la abudu man a ne shi ta ko wala wala antum abiduna yau ga wala antum abiduna ma abudu manu wala antum na man abudu to ke min man mawuci ma da ma'ana man na a ciga mana da min ya kira nona to wuce ma'ana man wuce ne gikin ya jama'a zawan gijina so yana yi manu ga cikin gai wa inna kullam min jama'atin la yuwaffiya lahum rabbuka a'malahum a taba da jama'a a face A to a taba di jama mina a nuna wacce nake shi zona a fati su kuma ya kwashe lada ya tugura kuma ga ya kwashe lada ya gaba ya tu da ya don don a ya gaba na ji da bai tuwa shi na waka tule <clears throat> ittilafu na dabon na bayan kira wani bata kira saba'i a jaya bata musa alibi muhammad butin sallallahu alaihi wasallam na na ji mai gudu jika ke yana da zaga jina ga su ko ga gubo bana kaza ne shi da tuwana itun e da alunan ga su kwaya ya gaban so ko ne bin juwan ke ko ne bin ga gaban wanki innahu bima ya'maluna qadir lalle su ko tuno yana wanda kike yana zawanki je jina ai alimun bima bi bawatinihi ka zawahiri su ko ne kike yana su sati dai ba ko kwanje za wangi zo na kemnu da pipe na latu lata bamba wana a ci so yanzu ga ne ga gari na so ta su kora ke na ma a inda lokaci na su ko buya gaba da guci mana hadi na su su kona فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير Allah tabaraka wa ta'ala ga yi daga fastakim annabi aku gikini ebe tuguru na su kwajo foro da yana aku gikini kama wa birta kim na jo foro da kuku gikini ne ba ku addini wani ebe mu ga ku gikini wa manta ba ma ka zane jike zane jike ma ni ke ba biyo yana a caji ba da ci su kwaye te milatu murne su kona mana ranar jitu ba ke shirka lubana to a to a ebo ku ku kiki no ba to ga ku kiki wala ta ta ga e ga e ga bitu mari e ga ta ga mari e ga goyi a kaso ko ga mari innahu bima ta'maluna basir lalle su ko wani ne ne jine ma ya ga ba Abdullahi ibn Abbas ga su ko tabbaci shi aya na sallallahu alaihi wasallam ne da tsananin madaji a nabi da nana aku ji kinkin na jin tsoro na hmm? gamala a kasar da bakar biya na bisan lalata sallam ga ne ti bo kwa judon bayi ki jin anabi da shi ya faɗi hudu wa kwatuwa suratu hudu bai guja galati ko ku danna iri aya da shi ne ya fasta kim gala anabi na damu sallallahu alaihi wasallam mulu ko ji kim ne kim na jin tsoro na man shiga foro na ji anu tsari salam buku gikin na wajen goga su kwaga wa manta ba ma haka to ya lumo ji kwata mumini ba gitu mumini za ki a cewa kwa gikin gadanin bo wadadan bo ma eh ga ayo eh, gadan zo da iwa roma bicin ne wa gada kafirci da musulunci ma gada da ta su kuma na wa waga alijina walijin wọ́n yóò gẹ̀gọ́ wà da kó lè bọ́ fásikàntì wà tó dàjú gbòòrò ìdágbò ga ìsòkó wọ́n yóò gẹ̀ mùsùlùmí gọ́ wà tó dàjú abdullahi ya rasulallah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ce ga la as'alu la as'alu anhu ahadan daga mini musulunci ya gana uguna na da giza da ciwo gana na e gana wa goji gugunin giga ya wani waga a ke shi ya ne wani annabi ga e gana da ga ya wani kul amantu daga wayi ma na jibi allawi sun mastakin wa ko jikini e na waga gawa jina a tubo

سورة الشورى الله تبارك وتعالى جعل محمد فوق فلذلك فدع واستقم كما أمرت أكو جيكي من كنا جو فورونا جي مسلم تتاكانو بسكوي ولا تتغم يمي إيجاجي زوجما إيجاجي تغما إيجاجي بلوكاسو كتما من القرآن كلمة تغام واجب بمعنى قبل ويبقى معناه لغي المعنى اللغوي كما يقولون عفاني يقولون سورة يقولون إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى بابا سكولو لابي بمعنى كيو معظم نوعبوي أكاد ولن المعنى اللغوي المعنى اللغوي أما يريد بزابنا ولا تتغوا e ga goyi gama ma na bi islam wa dunfo ba na shari'a ga gaga e gina e ga gogo gama e ga gaga ya lanka ne dun ga wata kila ya ta n'efi fiuma ada gaga jabo jabo aga lo e goro fe lo e goro jizuma jizuma la tatahau ne ya ce ma'ana ashari ega gido ka soko tuma duma ana ena soko ga na yunga ega jina ega juma bana inna wala na marbi fife Allah ya ci nauyi na basiru bi ma mu ya ce na bi ne sapata ne ma ya zandu da ga ba ce tuma, su kullu bi jiwangi ku da bi da ba wangi ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا so ko be ga pomare ila alladhina zalamu da ba da na zamina tibi na kuna mari. e ga la zalimi je e ga la cici e wa ma e ga la wa ga be ya de ya yi ma e ga da ba ma e bona e ga ja ti fata masakumun na e ne so kwa tsewa wa malakum min dunillahi min awliya in alimu ci ma ya da taimako jici ya da zani ja cewa a kan waye kya za ba su kulu bana sun malatun su mu adida na kan kya za bulu bana aya na majigar dalilin wani yawuwa daga wajibi wani jin jiranu igiya ba zaɗi shi na na maya da ne daga fai jibu jiranu guna ma ji dole fasiki zane ji yake mulatu su kulu bana fiya shi mu apa ya ba ja sai bugu ga ga kuri duniya wa ne wani wa ma kuri duniya waje rayuwa wa ma kada wa alamu to so kwa ga du ga kama yi gane ne kiyo ga gane a ji primary ga gane a ji nursery ga gane a ji arbe jami'a yo in na mu ga wajibi musulunci biya wa maga mu ga wajibi nu na ga la tarkanu ila alladhina zalamu so ijramu ne ya je na ne kafirci na ijramu ne ya je al ma'asila ijran na ya ji alul bidai wal awam bata wajibi bi nasi hadhihi al aya la tarkanu ila alladhina zalamu e bona wabe pamba ke ba be zadide fona azaba ga be gwa cin da wani wa gojo amma su kuka ai wata ko fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa da ga ne timina bi na kuna su da fitina eh na mun gabe wa ka ci zagana ji timina da na kuma kawai na na a ta to zane ke lawo ke jana ya bana wai fere to to a zalumi na fitina ne wa goju da su na fitina ya wuce wala tarkanu ila alladhina zalamu fa tamassakum an-nar mun <clears throat> ji ga misala ku ban ci da abu a duk misala ne ga almudahana na to amma duk misala ne ga almudaratu na eh ku ba ba nan wani ide bambanci ya ba hukunci ya almelu ila zalama ke mudara ke eh, mudahana mudahana ngai wo layin da ciya addini wo lauji tanazuli ke hukunci ya addini wo lugwa ebo ije tsayo wo ngai mudahana ke misali za zai zai gugabe ebo ne wuna gato fọ́nà igá àti àwọn náà igá tó tàrí ọgá tó máa ka ni nínà bá kátà gán níjẹ ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ mú ṣìṣì àpá tó sọ pé wà lọ́tọ̀ káwọn méjì ẹ̀dá káàgá àwọn ìpadà òun ọmọdé àtọ́jú oúnjẹ àgá àwọn oúnjẹ lá wọ́n lè máa bẹ̀rù ṣìṣì ọgá àwọn oúnjẹ sọ nana ga ga mu da hana aramu shirayo di ma na wala kiya nye wo nya dino chichi wala bicho ku ebo bukata no tino wago awo nye yena ole ba bu bani e ba no ba wonna wa pada yimi ne ya vali mana ne gotika be shari'a su ko ko je da be dokan su ko je ka da muhammad yana e kin zai kwanci wayo to tun alafa wuce a wasu lati wula so kwa ya wani yi ciwo so ko mu yanzu na yi ciwo ga wu kanga wagaji haci kanga wani tuganin da hukunce wala tarkamu illa ladina zalamu kanga ga magafata masa kuma naro a jewa yayo ibo na wajen rukunu labawa balantana ba na ga a ci tuba na tukun ke ba da waya nana ge gan mudahana musun ci ke da duniya lugwa iju lu fongwa do ka so ko mu de ya mudaratu mazi atụ mudaratu jaizi yo alalli yo na ji mudaratu atụ ya bana ezaji wa akin da ci nye iju wa ju mu ebo kibo ebo de de nchige mu darato wani wanzu cube ba toji ke ba misali wannan <clears throat> abi wa gaga wani eh wai wani ila wace ka zai ya wai ila kwangili ya bai wa to da ah, na bribery bi rashawa bi wadana ko waga a inda yi mawuci ko na kurji kwangila gila numbu bi ma na je numbu loyin ya ci ki aki je na lugba mi wa na fu loyin obo ci bu obo ati ni mu <clears throat> ni de tutu o ti shiga ko ga wajibi na wajibi wa kiye ije wa ebo adini owu de tuso ama mutahana wala ki adini wa ocho ya ebo ije olu de tuso haram maji ga muharram la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassaku billah ebo ne ga jaji wa ma lakum min duni llahi min awliya suma allah wo ya de amacija thumma la tunsuruna al-jama'a de wucha ya mai ci a cewu kan ba ya yi kya za ba su kurwa na mu Aki misola ta dọfahin na hari wa zulafan minan layi innan hasanati yudhibina sayi'at zalika zikra lizakiri Allah ta baraka wa ta'ala wa yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi umarni na ya na biyu amma to a aluma ga dabo kimna na yi ne inda ba to ga ba ne ta karatu ga gafa da ta ku fi miriyatin la yi ya na bi amma aluma fata wa shafiya to a ci ga amurin nan <clears throat> wa kimis sala annabi asalla ku gikini tarafai nahar kafa ba yi gidi a biki su kai zurfi abun nabo a sala mun ziga ma na wuyi akimi salata al a asifa fiya a jama wasu fiya cibo in ga wani wasu domin cido kulin kur'ani ba na ga sifa fiya amma wasu fiya na ba mu ta jama wasu fiya a sifa nuba to ba babon na sifa fiya a jama a fiya wasu fiya cibo akimi sala asalla ku gikini ba ku sakwai daga ga yati sallan na, ya farin na ku gikini tarafain nahar kafa gubaye gidi kafa guba ya gidi kicho igidi mu da kafa guba tun daga na alfijiri lana har da lokaci ne gida a bellona igidi wayo na haru wayo so sallah na wata kafiya ji zawali shamsi na nga ya su bayan yi kafa ni sallah na wata bayan zawali shamsi wani nga ya lasar wani yi kafa baci zuwa da asuru wa alaikun zuwa da asuru da zawa eh sallah guba wuce tarafu ba cin wani a tarafu sani wani tarafai na haru ga wadana ya ga musannan wai ga tarafa ne asali tarafai ne wace mai ne ta tsaye musannan fiye wace ga tarafai na haru so a tarafu al'awwal a sun fi tarafu sani a zuwa wal'asu so so kwaye ji foro don wani misalla ku ta nemi ne ga misunna wa kimi salata tarafai na haru wace ga to wa zulafan min al-layl man ziga zulafa wi jamu zulafu wi jamu ya zulfatu kim na wajo ga gurafu wi jamu ya ta yi ya wanda ci ga ne zulfatu nan ga ta yi fatun kaf an wanda ci ga ene kwadan da zulfatu nan ga sa'atun lokacin doci ga lo na da kwata fassara wani bada ba mawaci ko inji wani den duro wa zulafa min al lokacin da ci mini ya sho ka fando ci mini ya sho o ko ta sallah ba ga magribin shagadan wala ke wala so kuma ga gana wa o ji foro bi sallah ku tsuyani da wani mini ga sunna wa kimi salata tarafayin nahar sallah ku tafi baro asab azuru wal asr wa zulafan min al-layl sallah kuma ta bago al-maghrib wal isha man ziga aya ne su ko je foro be tike sallah lokaci gucin na gutun yo na. dana ite ba ci da bu ni suratul isra'il <clears throat> ba na wai ga ga akimi salata liduduki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an Fajri, inna qur'an Fajri fajr kana mashhuda akimi salata asalla ku kikini bai jijin liduluki shamsi lokaci ne girga fakiti ta ci ruba ne ne kwa liduluki shamsi na wuga zawalu shamsi so lokacin na zawalu shamsi bai na ila gasakin lele arda ba ji koye shi sallah ku ni fifo wuce ko e bona da ga ga girga fakiti ta ci ruba ne zuru haji kafi ga sakin lelu bai na asura haji kafi ga sakin lelu bai na magara haji ga sakin lelu gai bai isha haji sallah gune da wani liduruki shamsi ila fasa lain su kwaci la a su ba da kawo su kawo ƙur'an alfajir da sallah ne ne doku da karatu ƙur'ani ba da balonga ya sallah a su bayan wani su kwaye zai faru sallah lokaci wuce ya ne aya ta ci na baci je foro ba ta je sallah lokaci wuce ne nga aya ya suratul rum bana Allah barka wuta ne ga ga fa subhanallah hina tumsun lili ta ta ti tabbata musu ko lokaci ne shi lozu nan imana ma'ana ya ku gikini nan a to ya ku gikini da lili ta ta da wani ta ta yin wuyin wai ne a ji sallah lokaci ne shi lozu nan a gaba gon magribin shaga nan wa hina tusbihun to lokaci ne da ti ba nan ba go asuba ya gadan da sallah kuke soko ti gawo lawul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan un soko ngai tuna wuya ji dana sama to kinna wa ashiyan yan ta ta mu tabbata lokacin yan lozu kaji la saru dauna wa hina tudhirun to lokacin ya je je dai zuma lokacin ya gaje dai shi je ko sanin ne ma zuru da wa hina tudhirun fa subhanallah hina tumsun guba وحين تزهر دابتا ولو الحمد في السماوات والأرض وعشية دا سنرون دابني وحين تزهر da تنا ya da sanadin gidiyon ce da نمع نصور gina aya gutan na mugabe da da ya yayi gani sallah lokaci bici fondon do kasa su kuje ko adin musulunci addini addini hujja adde na da mini musulunci ya ga da ga wato zan ya da ke ba shishi ke na ga yana da cewa ya da musulunci ba eh addini ci bai fikin babu bai a ga kama kama a gajiya daga babu mu ba min littafi bu eh? ga ile ga gayyaji musulunci wannan na ga bele ya ga na cije bayan ci a ga ta da a ga jin ci a chi wuja an cicici an cicici ne ga ya ma jiya suna nabi muhammad a cici chi cirki pata ne a dai gaba ki e ci boya da kai na da qur'anu da suna nabi muhammad أقم الصلاة hasanati. yujibna sayyi'at lalle wale to buruje e lagwada ya da tude da shi mun shiga wato innal hasanati yuzibna sayyi'atin na jumlu taliliya ya amuru nasu kula shi don cikin wa akimi salata ne. Kuma wa bin buci so kai ga ga min ga ga na wato kawake dalili na laci ga oyola sallo ko gikini sallo lokaci gucin na wala ko gikini bai jiji na dalilin gai gaga sallo wuce je tuguru jayo na je da ya tusa kwagwa yana kalaman jiga jumlu ta aliliya wani yayi dalili na laci yau foro fiti ba to yono man jiga to kimo ce junufi da ya gami sunne innal hasanat san sayyi'ati man ziga ma'ana gugu law ma'ana mitafin law eh muga mai innal na yuzhibna sayyi'ati etu guruji ne lafifi hada etu didi ke jini fiyo wage lo tuguru lefi na joge ti saga iriji na etu guru na fe fiya etu guru eh wale mina hadisin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba wa atbi sayyi'at alhasana tabuha kan don da waga ya tude de lona bu kwa be tuguri ebo ya tugurun nan wala pi pa yulu da le fina wajani da na inna alhasanat yuzhibna sayyi'at mi wa bu kwa be na de na diye wala tuboji wala istighfaroji istighfar na alhasanu yo na lakuku ya dan digin etu de na wala shidana innal hasanati yudhibun sayyi'at maji da maji bayana ga na so kai kwa daga nena yi gaga jijinye tu guruji mwe kawai jijinye tu dede wani ne fasara ba ciki innal hasanati yudhibun sayyi'at etuguru yi wenye tudede ya ezage elo tuguru wa lugo ode tugu etudede lo bia abe kede ode ga tuguru na lo na wa lugo ode tudede wo bia misali zendo ne ti sallah o me lu jingena we kan we chodo kan su ko ba sallah na wa eji wona da na ga tiya daga masallaci su mun ti sallah na zona uda ga manen su de bo wòdà hagi na kwe fide mo fẹ́ẹ́ hangi zọ́ alújà wọ́n àyè ti yà wọn na etuguru ẹsẹ̀ na etuguru ro na ekagbo edidi na wọn lùgbà dìde ejì bíi àná. inna alhassanati yurihibina sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin tukpa kpada wọn yàrá ni yàgò tukpa kpada aya na yàrá yàgò alhafiz bin kafir wọn yàrá وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين من حديثنا الحافظ ابن كثير يعني من تفسيره هنا من حديث يعني الإمام البخاري حديثنا عبد الله بن مسعود غدينا hadisi sai a ga kusa yi wacce ke da hadisi wani tajina ga zabagin da ce an na rajuna tsawon da muratin kublatan zabagin da ce da kisin zagin da ce na jalalli na. damuwa calu wacce da duba alibi sallallahu alaihi wasallam wacce da alibi labari etu gacin ayan na daga wakin salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذيبن السيئات kelele sallah na ye jina uga ya fi pipa ya ile fi na jiga ji da shin da jina fa qala rajul ba'd da ba'd ji fi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ya wuce so ko ani hada afi mi bani ga wonno tin baga cin da ban bani ga wonno qala annabi ga li jami'i ummati kulli ba ta lumani wonno wada ga ya tude da mu zuma goga da ko ko be tunguri otu gburu na jizu ma gwai daya nan ga fi fifa ya yi tuje da nawa lashi jona tun gala ta ga gani ji kwankwan da yi faru fara zuwa laifin a ti ga man ke la hadisi ya yi bayan alimamu ahmad na ke da musa yi muslim wani hadisi ya tirmizi to na sayi mu ga zabagi wuce na yi sababin nuzul ya yi annana in ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam na ga ya rasu da ya ci sokoro inni wajadtu muratan mina cin zagin da ci fi bustani da mini bata fa fa'altu biya kullu shay adde ne misa mai zagin ci yana gaira ni na mujami'a amma mi take ba su duniya ha nukis wa ha, na lafin wa ma fa'al gaira zalika eh fa fa'al bi ma shita annabi mi da da gowa da ne na gaba kwata ne jibe ni da ne da zu lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi'a ala na isu sun ga yanda kuma yantiku anil hawa in huwa illa yuha eh anabe ga yanu biana to ka tun daga kannan da ka go diga mu amma go diga mu da yake mu amma ka su kuna lauci ne wa ina shikenan ga fa za ba rajul da ba duci da anu bisu anu ba umar sai na ba ga lakad satara Allahu alai su kuna asirin wasu anina eh wajiyan na kwata da zagin na da lowa da ba da zai kana eh na su kwa asiri wasu lau satara ala yi eh ga kuma asirin asiri titaci wasu a kyau na su kusa asiri na ki na wabin ganna shi abu ba ni a ga fat ba a wu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarawa annabi ya da ba a guci fe cule ba a guci fe bayin ne annabi fe cule sallallahu alaihi wasallam kuma kan can anabi ce ga ga rudu rudu alayya ayi ayuji ima na waya can ayuji faradu alai a fayi ba gina shi ba ba da sallallahu alaihi wasallam fakara an fi ba karatu ga su kuma akimi salata tarfayin nahari wa zulfa min al-layl innal hasanatu yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin so alai ga aya nan da mini baiwa ciko da su kula tangana su kun jego eh, mina hadisi na tajima <clears throat> hadisi yin sana bakar a wani gangan wani na sallallahu da wasallam mai gana ma min muslimin yuznibu zamban fa yatawadda wa yusalli rak'atayn illa illa musulmi a taba ji zunubiya mucula da lunji wala na fi raka kubu jiya, a faci laifin wuce mutu da nasu kuku faya wani yadda gai ga salatu tauba bai cin wa jisti faro ga asta fulla da zuwa na nira ila ila wa hanyar kayyum wa tu ilayna wa ke ji sallawa wa anulaji wa na fula raka guba ji so kufa fa duwe na wajen mugafe ba fi fa hele furuci ko kibo alula na da na to sanna na wula da wala hasana ti yayo na yoni tu yi kuna yibuna na na je lagwada ya da laifin na ke wace shi zana so a ci gaga hadisi da ba ta tu da ba abu rero wacce ta kwasa da mu ga a ra'aitun lau an da bi babu a hajjikun nara rumra in ba ya leya da ya zai ni mine ba ga da kunye jedo wato ekomi sun yi ubo katamba mi sun yi ubo kunye je ha gumran gumran nona nona mai no kona unti nona ko be ko ta amfani bi mu amma mana ha wa jeno ga zuna ya tasil fi wuji na ce funo mini ba kunu kunna na kula yau mi fondo da khamsa marrat arzu gucin hal yabka min darani shay'a al yubki min darani shay'a ba yanda ci mu a kenda ci lugwa mini shi kuma nga no wa fuzu gucin da na wale ga na kuga ji pes pes pes to a ci gaga sarra lokaci kucin nan yayi da na ga bici pekin ce junce ce na cuta da akiyu yi na kando wa da fes fes ka yau ne wala da ti umu eh, gama na hadisi na abu rana ke gobe na ga wa khamsu wal jumu'atu ila jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatul kaba'ir sannan lokaci kucin ne ci juma da juma wai cu azumin ramadan da ramadan wai cu ba ta yi nija da yi da ne tu guri ja yi ka fira ta mai lafi faya da ni ma bai da wannan ina zigar da tsakana abu bi da shi yele fi yele ba su kwana amma da ne bacci ka bayan mu mutuka yi ga biya bi zunubi kwantena eh yi gada tun ne yayin da ba fiye da su kuba da zunubi kwantena Eh, ezuga tobo ma mabu kada sake ama so gogo nasi na zuga mimanci sarai wai la kagbo ya kapa ya raja wani wani dino kai su kuna e gaba ka wani dara masa kai ma insha Allah su kwa ji ba za dubo eh insha Allah egwu ya gusa ko ga yayi su ko ga tayra eh, su ko da ya yayi na'am e واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر سوكوغا النبي أكوري زيدا تأكوري daga gawai jama'ai waje Ya ga je daga ai ga gawaya da tun akuri endondo da ya ci kaddara su ko endondo ta zada ya ya kaga ga gan wa darabu ya bawo so ko fe pa ye bawo ya da kama kama je bice be ya bi bawo in ta ci wa mun daji wa shi na gaji ya dade wa in ta san amma wa spirit da tsawa kuri a nufin mu fa inna na la la yi yudhi'u ajra al muhsinin ne so ko wa a ti ta pe de gagba ya ne ya ji bolo bolo na so pa ta ta cha mu eh kima yayi al insanu an ta'budallaha ka annaka tarahu فإن لم تكن ترى فإنه يراك وجي بعد كان بند كي واجي بس هو جي برو بو تشيلينا إيه، يتصنع لي إخلاص وسكون تايرا ولولا كان من القرون من قبلكم قوة ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين الله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون ما زي معنى لولا نيتي عرفي ويوم تحريت سوف يفوز عني شرفه فهلا كان من القرون من الأمم الماضية يعني كما الله من تاتيا الأمة نجو غوغانو غاسو غوي قدا القرون يزو يزو غاجي كما أنا الأمم الماضية الأمة كان نجو غوغانا كي الله تاتابو يعني من كبي قرن شجاينا كي الله تاتابو آدو ودو بكية تنيانا بما أنا زانجا جيكي كي ولو بكية تنيانا mun ji fasara ga gayi ashabu dinin wa fadlin ulubakiyati zanin yi zaba a dini ji zaba baiwayen su kwaji da kirki ji zanin ji kwashi hankali ji nan e ka daga banza e ka bai tu sakwaya kan dulo ga ne yawa ga za mutunci da nan kya na cha dia ki fimita cha no mun ji goga na yo mun a ja ki kime lafiya yo shi tukon wa ga da muhimmanci sarai yanhauna anil fasadi fil ardi ene lake ulu bakiyati yana eh ngai ga aja fe nan waye ti banno e wa ga da ji banna ga cikin bubo lokaci ne daga be shishi eh aga wa kuku eh e ji baru fushi be mu to gwa ji wana ayata eh èdèkú wọ́n èdè hùn dánísà náà èdè kébà hùn dàbí ẹ̀dá wùdọ́ ya ẹ̀gá wa máa nígbà ìtọ́jú ojú ọ̀yà ẹ̀dàbà kọ́nà dà méjì wọn lọ́gbẹ́ kìí ètò yẹn yẹn hàn na àmì fasadi fil abdi èké e wùdú bàkí k'e ní èké bẹ́ẹ̀ wù ní èké ètò bà mẹ́lúgbà ẹ̀ sẹ́ndọ̀ ga àgàwọ̀ gàgán da gira shawana kidabo da giri ba shasha kidabo da tibi na kuma zando ga gogo do jiye jeje nan kun ga inu sa kun ga ku ku bibe bibe nu saba no eh u jimini wu bakiye tinya e fe nu jike tuona ibu ni ta tubo eh hmm. adama ne ji bayani ga daga na kini ki bayan na fi goya lawon ke adje kya adamu baki umu umu baki ya ti kya mina al'umma na shugaba gana ba wato adi da hadisi da suna nasu da salama ya gari na idan lam tastahi fasna ma shi ta ban da cewa ga <clears throat> aha wuce ko ga inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatin ula idan lam tastahi fasna ma shita asa ba e ba wuje da bone je ke ga wa min ya ne ba na ba na shi jona be tuci na yi shi jona na zani ga fen ta ce ba wuci yona aje ulu bakiya ti wala ya za jona je wuta da na zani je an kan na shi jona idan zani za ta fe tu gaskiya zuma na so mai da bai luga ga aya ne gaggaga wajen tarihi kawai ya wani gaggaga ga ajiye da tso ciriki shi a zo eh? amma gabata ma lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam ga su kai da nan abu da lau ga shi kenan mun zalimi da ke kwatuna adda adda da ciriki a a yi ga wace eh, sai ita wace ji fahimta wangi illa qalila mimman anjayna minhum sai zage gimbe ci na jigo kwa mini da na ji gagwa mini al'umma na jigo na wana a kuci ba da mini na ji jan alaka na boye boye ma na bo so wale a jaja be ke a aje wulu baki ya tin aje na jike gani zane jike gagwa da wangi wangi ya na ba ni shi jan ya al'umma na shi amma wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimun zane ta timina bi na kuna kya timina bi na kutina ebo na agwa su banna eh agwa su runna ke tu sabaruwa so da ya ce amina ti bi na ku zairo ci juwale ajami tuma utrifu ajami tuye ne so ko ga yaye mawana yayyana mu ci ga da to a caja ga da ya ce wa kanu yi na ce laji za ne ni za ti ji na mu mu abin man na jujja bi aya ne ga aya na zammu yoyi a tarafu aya ne ga zammu ya a tarafu emmayan e ato emmayan e e, e je ma sha a abike ni taba sahibu wankata bi an ta'ati lahi wa rasuli alle ke magabe da be waze e mon chuchu kamila tu so ko chu kamila a anas sallallahu alaihi wasallam na e mon naje e waddidi waje e mai na so ko ji a ga wata ba da gidan galamu ma ukiri kufi wa kanu mujrimi na ba ke da ne yaya wude be mu da bu yawe e da ga shishi eh mu ci ga ne mu yi wani mota wewo mai lafiya uwa mota kwaye kwaye za watakila mota na ga waga miliyan goma miliyan shi na shi ne ba wani jam kale rayuwa tarafu da uwa ga mulasturu da na kai talaka gija na ga waga watakila ya ni dubu daya dubu biyu na a ya jini don da ga waga dubu hamsin hmm. rayuwa fu. nínú ìtumọ̀ wá ní dánwó náà èmi náà mo yẹ wá lóhun lẹ́nu wá lóhun lè mi tálàkà èmi náà mo gá dán káàkà shugaban kasa yin jẹ kama pátá lára acin da ba ga amudi adebaci adebacin dana ìlú ci gáwọn ìwọ to adike na gada fi zabejin na ga tarafu wewo na emman wewo emma tsakanin zanen mallamitu su kwa kula mutu a nasala da sallam ma bi ma'ana ya mana wai da da nan kamila ta su kun kamila ta nasala da sallam e mun naje mazarki e mun naje mana zafi bana e mun naje mana zaji Allah wa bi ne goma ne za wo mata shi na goma ga da jiwala wa wani zo gina su kai ha da kuma

adda na sai ga daga jima na ba su kai bayanan muhammad ne magaji fa kiyama su kuma ụlọ ta ana jima ne da na ga mu wannan tsatsaci kafiri ja so aka wai mai zai wa in ga dole wani zuzu wanda ce gaina ya na don gaye wo manje wuce ga wofo biciji kaga bai ci ma wai biciji da na wala mino da ci so wala mino da ci wani da wuce وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله تبارك وتعالى وما كان ربك so ciyewa na bisallallahu alaihi wasallam mun fiya liyulika alqura na wala laka ya alkarya jinani jamu ya karyatu ga alqura ejigoji so ko fetu na jeji goja alaka na ni bizulmi iti zalunci na ni wa da muslimun alali za shi goci jima'i da ni ja ta da tuwa jinani man zai da zai fassara aya ne ya zada kuba ada lauga ga bizulmin ne ga dana wala wala ga bizulmin min Allah su kofe tuna allaka ya alkarya ji eti zalunci daga ba mu mutu su ko gan wa wuce wuce ji zalunci alali wuce wuce ji a yi zane ja su ta da yi ma na yi lutu durna ta baya ga su kula ji allaka su kofe tuna jan tuna wuce fasara ne ale ka iti fasara na ba ni wa zulmu je da ba allawo don fe na bi daga ba lawo. le bayan zane ji kati imanu ayi tuta da tuwana fasara ba ci gan wa ma kana rabbuka li yulika alqura bi zulmin allah fa tuna la laka jama'i zal karya zai ji foshi bi zulmi etizalunci na ji shi jona a ga wala sifo lobi ya ba sifa da gona ba rufana bi zulmihim ato bi zulmin sabikin so ko fe tuna ji za zai ji boja lakana e bo zalunci na ji shi ba tojo wa alu a muslimun za shi gwamnati jima a ya juta da lamara a tuba je tiye zalunci na ji lena ga so ko fa so ko a ke ji zuma na wuta ba mu fana ke gajin alaka ɗin ba ta gwa yau yanzu ga gagan so ko fana so kwajin wa laifin faya kuma yake wuyan tilafin cobiya نعم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك دايوغا باتوتي وبا ولو شاء ربك دايوغا باتوتي وبا la ja'ala an-nasa ummatan wahida uga da an ji ba ta lafita tinya al-umman yau eh uga ba Allah ba uga lu uga an ji daga ba ne la na da ne wanda wa da ga da na kafira ba ta ai musulmi ndo ma ke mumini nga ba soko ujiyu manje ga mini nga jala nasa umata wayo do ga buda biyo nga ba soko ba ga mun ga langi pata la ke tika furjo daga ba ne gide da da ba no so pata na wa muslimi na pata ai kafiri soko ga mun ha walau sha rabbuka la jala nasa umatan wahida asan ba wani walu fiacina bunu su kula idan ni bakara wuga kanan nasu ummatan wahida asali ce mari da wani lokaci na tun a jahalitan da koya annabi adama na wuci da ya zuriya ji manu bai jana e juji bata to ya juji na nufe be gona bata musulmi ayo ade kafira kala su kuga kanan nasu ummatan wahida asali na lamari bata al'umma wuci ji musulunci bata al'umma na yau musulmi ayo bata فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سكوت جو ما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات فقي عن بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم سورة أبوه وعليك جام can libanin bebe zumago shabalamarin bata addinin musulunci ta kemna na mu lu ta bala mura ta ta dini no no ga ke boy na go ga ku ta dini no pa ton ga uji amma su ko ga hukunci unda za ta ta wala ya zalu na muktarfi ya ku kya boya da ya fi bi da ba na ga zo za na ga kafirci wazo wala ya zalu na muktarfi hukuncin na ba ta ni idan ba ci da ba go na wani kya gana idan ba ci dabaro ji wana ubon bawa a da ji. ubo umbo ya a da musulmi shi ene ke ganci na ke na fi da shi lafiya yi taifiwa da e mataifiwa e ta lokaci a nufi su kuma liyakata a tarafa min allabi na kafaru nga gunga nga ake zo ne wa liyakata a tarafa kafa an doci ya kafiri shi a gaya a koya a baya amma a gaga kafiri ta ci kwankwoyi ka lokaci a nufi su kuma ya nufi muhammadu sallallahu alaihi wasallam balantana yi nan na bana oga mabe tukpata na omo wa zuci tukpata na kafiri da zuwa musulmi jama'a zuwa wala yi zaru da mutalifi kyugan illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك خلقهم أتو إلا من رحم إلا من رحم ربه سيزا نسوكوي توتيه ومغاجي يغيانا زانا سوكوي يغيانا زاوتي واتشي دمين اختلاف المذمومه zane su kuka kpati alkhairi wani wata ya bayan gore su kuma alaminu da da celle ba almazmun ya zargiya su kwace ga wani zalika halakan igwace e magawu jin halitta ba ga gama jigata ya e ka guba ta su kwaga su kwaga ga yi tilaf wala ya zalo da mutalifi mu daga ga yi ramun ga yi lamar rayu marabuka so nu be daga wani zalika halaka wani zalika wani cikin wadatun itilafin wadatun kashi ramutu wanda ci ga ramutu wadatun wanda ci ga itilafin wadatun amma yana gboka gana man ci tuzu magana a rubutu itilaf yi mai ga cule ga haibu wani wujen haibu ya so ko don ya muga yi ba to da ro fa min hum shakiyyun wa sa'id e tu mutu gabu zalim ta yi wani zalika khalaqa abu ma mu zalim ga yi ga wala kad zara'na li jahannam kathira min la ta to wace gaga domin rugatun da kadacin ikhtilafu ma so ko don wuji jaci ya ko e ko irin ce to da ba za mu ci da da lotin gibi na za mu ci da da lotin gibi aljanna zando no mu fulu e no jujana e gibi aljanna fulu aljanna e gibi mina fulu e na ana wuji jana da wani huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ni itilafu ya hukunci su kuma ya washi zo ebo wace wani zalika khalaqahu min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ga en waga da bakon na wugo a shago eto guni annabi ga aja tun ato ya thumma yab'athu Allahu ilayhi malik ko ilayhi malak fayumar bi arba'i kalimat so kwa jin foro be e ga wisu guni fayuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa shakiyyu am sa'id aga kaba wujin dondo en wanda na da ba ko ta hagu ta guni banda na ga bi mu bakin wa dio kai har ziku daga fano be da daga fano wa tuno fo ci wa to e tuki ci wa de wa ngi wa de lo kashi dede a gando ka shaki a karshe gimi na wabe yau ka sha'an sai dai gimi da zina gando ka da mini a gando mala'ika gando ka tuye wanne yi da tsagunya a safa da zalika halakon hajji tabbata da wani su kwa jiga ilin je za a zagwanya ha wujin je kwa ni ce da jileba za mu da cija daya za mu da cija jiya an da cija ji mulki za mu da cija talaka àmìtí àdé gbígbé lámìtí àìjá ìlú ẹ́ pátá àzìkí gúgá ẹ̀kẹ́ mẹ́gá wọn káàkàá etí chẹ́lẹ̀ bá wọ́n gáwọn jà ní táyọ̀ ebọ́n ní chẹ́lẹ̀ bá wọ́n tó na ìkó ìsọ̀kọ́tò ń na ráàmù ìsọ̀kọ́tò ń na ìzẹ̀ ìsọ̀kọ́tò yìí gáà ṣe zẹ́ ní pátá sífà ń bẹ̀ tí ìsọ̀kọ́ àyípẹ́ ẹ̀yà so wani zalika halakan ya tuce wani su kwaji halitta Allah ta baraka wa ta'ala min ya ina jiru ya laba so ci wujan da zuwa wani hadisi da waya sai da tuma aisha hadisi sai musu a ga a nufi da aisha da ya aisha inna Allah halakar janna su kuma da jannati wa khalaqa laha ala umman shi jina da fi aljanna wuce wannan wa hum fi aslabi arba'in su ko jalita ga da aljanna tun ayi da shi kukurin da kwa da juwala ma wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ala su kuma halitta yana ji umman zashi ke le na wajibi wọ́n fi asíláàdì àbáyé tún ayé da kòkòrò dáájò fílmọ̀n ṣáájò tó wà ní gaga àdísẹ́sẹ̀ muslim da wani ga abdullahi na muru lubbe mu ga na fisira da sanar mu ga inna allah kadara makadir alhalki so ko wai wa kaddara jiniya ta bata da wani abeji wani abeji wani abe wani abe na wani ajanadana na wani ajanadana ويوجع قمت قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة tun su kula jarita sama da kiyawa kiya ku cucu eda gboba da shi ci wa kiya ku cucu eda gboba da shi ci kafin a jarita sama da kina su kwa ka gami da waya bin yenin na dana ɓata mai lauyi ga gan to canya bayan na a yi ta sokun gogo wani zalika halakau to babu man jite da wasu rigancin a ganga sokoyo da idan mini kur'ani ga wa ma halartun da wani insa illa liyabudu to nonga yebo ibada umboga na kile da tabe da bani ga wani zalika khalaqa muci muye boy tilafu manzi ga cin da bada daga nabawa so kwanne gabato ga abu ga wani zalika halaka wani ga ke gabato ga ma jin da wani insa illa ne ya buru eh afala ta dabbaru na alquran walau kana min indi ghairi allah lawajadu fi ikhtilafan kathira ce ne ba da ba idan bayani tiga no da ba zai bin aslam wato sufyan gobe na so kai do ma jin da wani insa illa ne ya buru ato mutane ta jinna bai zawangi jiya sai bo da ni ga za su kimi na buca ya gina da tana na ce ba da ya wai so da ya budu na nuna ya gaga ga ya ci za guje ya gina da tana zuwa ya ci gimi na jimu a gimi na jimu ya budu na na wani kan da yau amma a ga ikhtiyar da mai ibn jarir uga ma'ana ne o ma khalaqtul jinna wal insa illa ya liyabuduna na ma nuyi to zawan a tubi ma'ana to za ciniki to da jeji ba ta yaji ibada ya so ibadi da pe zane mumini ne wai ji ibada ya so ko tab'an amma zane kafiri na mutu ji ibada ya so ko mana wai ya kaddara ya so ko kar an wajabran so ba ta fi ibada amma ya gana ke yawa ganin ga ya gana mawaci ko a shek da zai tuba ita masala na Oga aya kawun na ina wula ga so ko ga daga al iradatul kauniyya al qadariyya hukunce so kwa ba shi ko tie ku ta ngona amma ma khalaqtul jinna wal insa illa gudu ila wula ga al iradatu na daba gona wi al iradatu a shar'iyya a diniya bi ma'ana so ko ji foro daga yi ji ba yawo amma ya bayyana wato ka daga kuma na wuce da fatin ke da ibada na ba ta jiya ma su kai da tatu zane su kuwa ta bai ta ba ibada su ko da wajen yin kari wajhin Ba da lokaci ta bako wa tammat kalimatu rabbikal wa amla kalimatu rabbikal amlan najannama min al-jinnati wan nas ajma'in lalle ga sai to ciye mai washe fa hukumu kelele nga shishe la da jahannama uma shushe be jinnu shi da zawangi shi da yinu kari bayanin da dalla ya nuna ga ba su kusa su koya ce su masha Allah bukatu da su ba ko su ba da su insha Allah ba ne ga ta haji dai da su koya su mun gawa mun su koya jo gawa mun su koya jo gawa mun da dajiyo anika ga yiti cice wani ya koga yi wara ko yi yiwa ike yin da ya nuna ci yau su kun fadin bi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh